Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce za ta ciyo bashin naira miliyan dubu ashirin da ɗaya da miliyan ɗari biyar domin gudanar da wasu ayyukan raya ƙasa a jihar. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da dalilan ciwo bashin. A wani taron manema labarai, kwamishina a ma'aikatar kuɗi na jihar Niger Alhaji Zakari Abubakar ya ce za su karɓo bashin ni a ƙarƙashin shirin nan na suku wanda babu ruwa a cikinsa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na farko za a karɓi biliyan goma sha biyu da rabi a cikin wannan shekara sannan baɗi a nemi biliyan tara. Shi wannan bashi muna neman sa ne don ayyukan da za su karfafa mana arzikin ƙasa. to gaya mana ɗan kaɗan daga cikin ayyukan da za ku yi a wannan bashin da akwai eh, gyaran asibitin kwantagora akwai kuma masana'antan tantancewa zan ce ko kuma gyaran ma'adanan ƙasa. To amma a nata gefen babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta nuna shakku a kan dalilan gwamnatin jihar Niger na rangamo wannan bashi a daidai wannan lokaci. Kamar yadda barista Tanko Beji shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger ya shaida mun ta wayar salula. Matsayin cewa su gaya mana abin da za su yi da kudaden. Sannan shin majalisar jiha ma ta ba su dama su ciwo bashi? In kuma sun gaya mana to ba su da aka ciwo me aka yi da su kuma an biya ko suna so su ciwo ba su suka ne su bar jihar da bashi su zo su wuce su bamu da basu suka abin tambaya kenan amma ba gwamnatin ku kun sa ciwo bashi a baya ko ai ba su suka da muka ciwo abin da muka ce za mu yi ba mu yi ba asibitoci da aka yi a Lasco da hulu eh, kamar baban gida ina idanunka ne amma ba aikin ka bane ka ce wai mu ma mun ciwo kai ka zama lawyer su ne kai dan jarida ne na ruwanka majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce ta san da batun ciwo bashin domin kuwa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanar da ita in ji shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Sha'ibu Liman Iya. girma gwamna ya rubuto mana wannan kuduri da kuma bukatan ina so majalisa ta amince bisa da doka ta ba gwamnati umarni saboda su ce wannan bashi. Kawowa yanzu dai zuwa watan Disamba mai zuwa ne na wannan shekara ta 2018, gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kammala biyan sauran bashin Naira miliyan 8,000 da miliyan ɗaya da ta gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya.